أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا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 inna Allah kana alaykum raqiba kai ku yi can wazo ku yi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima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 wa kulla dalalatin finna, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha bakwai ga watan sha'ban Hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyar ga watan Februari miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 shi gaba da tafsirin littafin Allah mai girma in ba ku manta ba muna cikin tafsirin suratul Rahman wanda bayani ya gabata wannan surar makkiya ce tana babba abinda take karantarwa Shi ne lissafa ma mutane irin ni'imomin da Allah Ta baraka wata Allah ya yi musu ni'imomi na nan duniya da kuma na gobe kiyama a tuna ma dangane da ni'imomin da an ka yi ma kamar jawo hankalinka ne ake yi ka zo ka yi godiya ga wanda ya maka ni'imar babban godiya shine mu kaɗaita shi da bauta sannan mu tsaya mu bauta mai shi kadai ba tare da mu hada shi da kowa ba wannan ita ce babbar godiya da sauran ayyan da'a ga duk umarnonin da ya ba mu ikon mu sannan da nisantar abubuwan da ya hana muna da shi da annabinsa sallallahu alaihi wasallam To, an faru bayani dangane da alkiyama, Allah yana nuna ma mutane alkiyama gaskiya ce kuma za a yi hisabi. mun tsaya aya ta talatin da uku zuwa ta talatin da hudu ko inda Allah ta baraka wata Allah yake kiran taron mutane ya ce ya ma'asharar jinni wal insi in istatatum an tanfudu min aqdari samawati wal ardi fanfudu sai ya ce la in illa bi sultana dama ce an ka ba mutane gobe kiyama Allah na fada abin da zai faruwa za a tara mutane a yi musu hisabi ya an ka tara mutane sai a umarci sama ta tsage sama ta farko ta tsage duk mala'ikun da a cikin sama ta farko sai su zo bayan an tara mu mutane wuri guda sai mala'ikun sama ta farko zo su zagaye mu sannan a umarci sama ta biyu ita ma ta tsage duk mala'ikun da a cikin sama ta biyu su ma su sauko sai su zage mala'ikun sama ta farko su zagaye mala'ikun sama ta farko haka mala'ikun sama ta uku haka ta hudu haka ta biyar haka ta shidda har sama ta bakwai to ‘yan an yi sahu bakwai na mala'iku zagaye da mu to lokacin nan sai Allah ya sa a yi wannan shela to ƙaƙa akwai mai wurin zuwa ‘yan akwai wanda adda wurin zuwa an ba shi dama ya gwada ko cikin ƙasa ko cikin sama yanzu hisabi za a yi in kana da malaka an baka dama sanin ne mun ka tsaya ba Shi shine ma'ana ya ma'asharal jinni wani sai Allah ya ce ya ku taron aljannu da mutane in nistadatu in kuna da ikon an tanfuzu ku zarce ku fita min samawa ce. daga sasannin samai ku bi ta sasannin samai ko ku bi ta sama wani ardi ko ku bi ta ƙasa to in kuna da damar fita an ba ku dama fanfuzu ku fita ɗin domin yanzu karya ta kare gori ya kashe boka hisabi za a yi wanda bai ci bai ɗaga amma an ba ku da duk wanda an da wani wuri da yake zuwa ya laɗe ya zamba a mai hisabi ba to an ba ku dama sai Allah ya ce sai Allah baraka wata wata ce latan fuduna. mutane ba su iya fita ko ina illa bi sultanin sai tare da ikon Allah to kuma Allah bai ba wani iko na fita wani wuri ba ranan nan ko ka fita ina za kana sahu bakwai na mala'iku ko mala'ika guda an kasa yana maganin mutanen duniya to sahu bakwai na mala'iku kewaye da mu dama da hagu kudu da arewa sai Allah ya ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban da wanne da cikin ni'imomin ubangijin ku ke karyatawa wannan maganar da Allah ya faɗi ita kun ka dauka karya ko menene to idan ni'ima take cikin wannan a faɗa ma abin da zai faruwa gare ka na musiba gabanin ya faru ai ni'ima ce ya ta a bari ya faru gare ka ba cikin shiri ba muna tare to shi na Allah ya faɗa mana wanda an hankali ya san ciwon kansa sai ya shirya hisabi gaskiya ne babu makawa duk duniya sai an bincike aikin da bakin ranar da kan balaga zuwa ranar da an ka zare rayuwa daga cikinka ko menene sai an bincika kwaya bas ba abin da za a bari ranar nan mutum zai ce ma ya wai da ba da hadal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa a ahsaha wa wajadu ma amilu hadara wala yadhlimu rabbuka ahada to Allah ya sa mu cika da imani yau za mu tashi aya ta 35 sai Allah ya ce yursalu alaykum ashwazun yursalu alaykum ashwazun min فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah tabaraka wata Allah ya faɗi yace za a ba mutane wannan damar ba a ce to hisabi fa za a yi wanda adda wurin zuwa ya tafi an yarda mai ya tafi wanda duk adda ikon tafiya Allah ya ce ba su iya zuwa ko ina sai tare da ikon Allah kuma Allah bai ba kowa iko zuwa wani wuri ba ranar nan to sai Allah ya kawo wannan ayan malaman tafsiri sun ce wannan tana da alaka da wadda ta gabata cewa za a ba da dama in mutum na da wurin zuwa ya tafi in mutum na da wata malaba inda zai na ya laɓe ya tafi ya laɓe sai Allah ya ce yursalu alaikum ashwazun za a aiko muku tarsaki min narin na wuta kenan waɗanda sun kai a tantin zuwa ko da wani zai ɗan gwada to wanda ya gwada tafiya wani wuri lokacin nan to za a aiko musu tarsaki na wuta tarsakin wuta shine harshen wuta wanda babu hayaki wuta ce ga ta nan eh, wuta ce uriyal shi ne shiwazin min narin na wuta eh, ma'ana lahabuha harshen wuta wani hasun da kuma narkakkiyar tagulla nuhas tagulla ko a ce tama kun san tama adalla duk wanda ya gwada tafiya wani wuri Allah ya ce za a aiko mai harshen wuta shi zai bugo shi ya dawo da shi wani hakan da kuma narkakkiyar tagulla ita ma tagulla wanda an kai wanda an kan narke ta yi zafi ta yi zafi ta yi zafi to ita za a zubo musu muna tare sai Allah ya ce fallatan ta sai ranar ba ku iya taimaka ma juna ranar ai la yansuru ba dukun ba'adan Sashen ku bai iya ba mai iya taimakon wani rannan kowa ta kansa yake yi Allah shi agaje mu sai Allah yake fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadiban da wanne da cikin ni'imomin ubangijin ku ke karyatawa shin wannan magana da an ka faɗa muku an ka ce gobe kiyama ɗaya an ka yi sahu sahu na mutane sannan an ka zagaye su da sahu bakwai na mala'iku za a ba da dama wanda duk yi a tamsin ya ce wani wuri za a tarbo shi da harshen wuta tsaki na wuta sannan da narkakkiyar tagulla a zuba musu shin wannan ne shi abin da kuke karita ko menene wannan babu karya. kaga wannan aya Allah na nuna abin da za a wa kafirai duk kafirin da ya attempting din ya gudu to za a sa wuta harshen wuta tsaki na wuta ya dawo da shi sannan kuma akwai narkakkiyar tagulla an narke ta ta ga su su kuma sai a zubo mai ga kai kaga wannan kamar a da Allah tabaraka wa ta'ala yake cikin suratul hajj yace hadha ni qasman istasamu fi rabbihim Haza ni qasman istasamu fi rabbihim na'am falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود نعم ولهم مقامع من حديد نعم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فيها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق وقيل لهم بيت في القرآن كيف كارش أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق نعم يا أنت لو بياني ما لما تفسيري كاروانا أما ده بيت في الناس القرآن to nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce za a za a sako musu harshen wuta ko sannan kuma a zubo musu ruwan zahi na tagulla narkakka kama a ce narkakkar tama tama wanda an ka narke an ka an ka dafa an ka dafa an ka dafa ita za a zubo musu to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa cikin suratul hajj yace hada ne waɗancan kungiyo biyu biyu khasmani abokan jayayya juna ne ƙungiyoyi biyu masu jayayya masu kusuma da juna fi rabbihim istafamu fi rabbihim waɗanda sun yi husuma da sha'anin ubangijinsu da wace ƙungiya da wace ƙungiya da ƙungiyar kafirai da ƙungiyar musulmi ba kullum cikin husuma suke ba musulmi na cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kafirai na cewa a wallan goma kanmu ma abin bauta ne ba ita abin ba hukuma ba mun ce babu wani abu da ya cancanta a bauta min da gaskiya sai Allah su ko sun a'a Allah guda baya isan duniya yaya za a yi Allah tsara guda kamata ya ko waɗanne jama'a ko wace ko gari ko wace kabila irin suna da nasu Allah su ne ƴan ƙananan goma ka to shi an jayayya jayayya ta asali shi ne Allah ce haza ni kasmani waɗannan ƙungiyoyi biyu masu husuma da juna ne istasa mufi rabin sun yi husuma sun yi jayayya da juna don gani da sha'anin ubangijin sai Allah ce ɓallabi na kafar to kafirai ƙungiya guda kenan ko da ƙungiyar musulmi da ƙungiyar kafirai da sun kai jayayya game da kaɗaituwar Allah sai ya ce to su kafirai wannan ƙungiyar ta kafirai ƙudde atlahun tsayabun wa mana karatu wasu ne mana tuni eh ana karatu kuna tsumi bai yiwuwa wanda ka sun tsumi ya yi ta waje da yake ga baki sun yi yawa sun din zaku a jeje su amma bai ma'ana ba ana karatu kuna tsumi to sai Allah ta baraka wata Allah ya ce na kafaru waɗanda na kafirta Wata Allahun thiyabun min da an yanka musu wasu irin tufafi na wuta Allah zai faɗi abin da za a yi musu kenan gobe kiyama kafin rai waɗanda na ce akwai wasu abubuwan bauta ko bancin Allah ni za a yi musu gobe kiyama Allah ce kutta Allahun siyabun min nada an yanka musu wasu irin tufafi na wuta yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim sannan yusabbu al-hamim za a zuba ruwan zafi min fokin ru'usihim ta sama kawunansu muna tare kaga kamar nan da Allah tabaraka wa ta'ala yace yursalu alaykum ashwabun min narin wa nuhasun za a aiko muku harshen wuta sannan kuma da ta gulla, a rinka zubota to shine Allah yace yusabbu za a zuba alhamim ruwan zafi wanda mai zuwa mai zafi kwarai min foke ru'usin saman kawunansu shi wannan ruwan zafi da za a rinka zuba musu ga kai ga su. faru bihi ma fi butunihim ma fi butunihim duk abin da a cikin cikunan su yusharu ana narkar da shi bihi da wannan ruwan ya an ka zuba musu to saboda zafi dai ba wai ita wa hada da asama ba daidai da kayan cikin su narkewa yake yi saboda bala'in zafin ruwa Allah ka agaje mu Shi ne ma'anin yi ma fi budu ne ana narkar da duk abin da a cikin cikunansu hanji da anta da sufe da gidibe da menene duka za su narke saboda zafin ruwan wal julud da kuma fata ita fata min babu aula ita da an ka zuba ruwan ne gare ta bancin wannan musibar bata tsaya nan ba Allah ya ce wallahum maqami suna da gudumomi jami'in guduma maqama'un guduma Eh? da hausa da larabci a ce makamman guduma da larabci da hausa sai a ce guduma da turanci ba sai a ce hama ma dalla hama da ni ake yin hama da ƙarfe to ka gani guduma bayan an zuba musu ruwan zafi wanda sababbiyar zafin ruwan fatun jikinsu su narke kayan cikin da a cikin cikinsu duk ya narke walahum maqanu suna da gudumomi hamomi min hadidin na ƙarfi. dama kai mayar da wasu malamai ke cewa a ƙarfi yana daga cikin abubuwa goma da na fi komi ƙarfi duniya an ce abubuwa goma sun fi komi ƙarfi na farko shine dutse yana da ƙarfi ko bai da ƙarfi yana da ƙarfi Allah ya faɗi haka eh yace thumma qasat qulubukum min ba'd zalika ba sai ka karanta ba wa hiya kal hijaratu Wani hiya kalli hijaratu a ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar zuwa ƙarshen ayat kaga Allah ya nuna dutsi yana da tauri to tauri cikin abubuwa goma masu masu ƙarfi akwai dutsi muna tare to shi kuma dutsi akwai abin da ya fi shi ƙarfi me ya fi dutsi ƙarfi ƙarfe ƙarfe saboda yanzu ba kunce guduma da ƙarfe ake yin ta ba yan ana so a fasa dutse ko ne saurin dutse an kasa guduma za ta wanshe shi ko za ta wanshe shi ba don haka ƙarfin da ake yin guduma da shi ya fi dutse ƙarfi tun da ƙarfe ake sa a fashe dutse ko mi sa muna tare ba biyu ba ke nan to shi ko ƙarfe ne ya fi shi ƙarfi an ka ce wuta tun da ƙarfe komin ƙarfin an kasa cikin wuta wuta na narke shi sai ta narke shi ta mai sai kamar langaɓu. a sarrafa shi a yi ‘yan kunne a yi sarƙa a yi mundaye a yi duk abin da ake son yi da shi an kasa cikin wuta A kenan wuta ta fi ƙarfe ƙarfi nawa kenan uku to ya ta kuma wuta ta fi ta ƙarfi ruwa duk yadda wuta ta kama balbal bal ɗaya an kaɗe ruwa an ka zuba sai su fita shi kenan ruwa sun fi wuta ƙarfi hudu su ko ruwa ne ya fi su ƙarfi a me yake ruwa ƙarfi giragizai saboda giragizai ba su ɗauki da ruwan ba ai giragizai su ɗauki da ruwan don haka giragizai sun fi ruwa ƙarfi da yake nan ko to su ko giragizai ne fi su ƙarfi iska ma dalla iska domin iska ai su ake kore giragizai da su inda duk kai giragizai lura ka gani iska ne iska Allah ke amfani da shi ya kore giragizai na shidda to shi ko iska ne fi shi ƙarfi me yi iska ƙarfi ɗan adam ɗan adam ya fi iska kare ta wanda gefe saboda ɗan adam shi yadda maganin iska ɗan adam ya sanya tsaya ya shirya ɗaki ko gida ya yi rufi ta yadda iska in dai ba irin iskar da an ka aiko ma'ada ba ne na bala'i iska ko ni hauka ta ya zo ya yi guguwa ta ya wuce ba ɗan adam na cikin ɗaki ne don haka tun da ɗan adam yana da maganin iska sai an ka ce to ɗan adam ya fi kare nawa kenan bakwai to shi ko ɗan adam da ya fi shi ƙarfi ɗan adam generally maza su da matan su manyan su daga me ya ɗan adam ƙarfi maye giya ko ni ƙarfin ƙato ya sha ya bugu sai ka ga yana tafiya yana tandele ƙafafun ba su yi mishi ƙato maji ƙarfi in ya sha ya bugu ba a ganin kwashe karin da wani ya bugu cikin mutane ya faɗi ai aikin sha ne ba wani ba tun tuɓe ba ne aikin shi kama ba su imai aikin san gaji muna tare don haka abin da an na ɗan adam shi ne maye ko wani ƙarfin ƙato ya sha yan bugu sai haka shi na yana tanɓele yana tafiya ma ya haɗu ko tana shi kai haka sai ya faɗi a ga nuna bai da ƙarfi kenan giyan nan ta fi shi ƙarfi to ita shi ko maye da ya fi shi maye ƙarfi me fi maye ƙarfi yi shi an na takwas ko to me fi maye ƙarfi bacci duk yadda mutum ya shayar bugu in ya kwanta kwana ya ɗauke shi kenan yanzu an kai ƙarshen mayan kwana ya fi bacci ya fi maye ƙarfi to shi ko bacci me fi shi ƙarfi shi an na goma me fi komi ƙarfi kenan duniya shi a baƙin ciki in bakin ciki ya yi mayawa kana iya bacci a baya ba zuwa in bakin ciki to shi ya fi komi ƙarfi Allah ka raba ma da shi subhanallah to shi ne Allah ta baraka ce ya ta'ala yace yusarbihi ma fi budunihim wato shi ruwan zafin nan ana narkar da duk abin da a cikin cikunansu da shi wal da kuma fatansu duk ana narkar da su da ruwan zafin wallahun makana kuma suna da gudumomi gudumomi na ƙarfi min hadidin na ƙarfi ka gani mala'iku za zo da gudunmomi bayan an zuwa musu ruwan zahi duk jikinsu ya kware ya kone kayan cike sun narke to kuma mala'iku ka duba ƙarfin mala'ika ba ko ƙato maji ƙarfi ya buge ka da yake alkiyama ba irin wannan jiki za a bamu ba kowannen mu zai tashi gwargwadon girma baban mu annabi adam annabi adam tsawo ne kuma zira'i 60 faɗi zira'i 60 domin wanga jiki yanzu irin jikin dalle ya bayan ka samu jikar ya buga ba sai in noce ba to na kasa iya bugun mutum idan duka iya bugun mala'iki don hakan ga da ƴan aljanna da ƴan wata duka ba haka za a bari mu ba za a mai shi tsawo zira'i sittin faɗi zira'i sittin kaga dan mala'ika zai samu wurin bugu Allah ka sa ba gare mu ba eh sannan yanzu in ka faye shan AC sai bar ta kamma to AC wani imar da mutum dan uwanka yayi ka kasa hankuri idan haka yi ba AC Allah wannan ciki bai ɗauka azabar Allah bai ɗaukar ni'ima Allah sai an buɗa mana shi to Allah ka buɗa mana shi ka zama cikin rahamarka ɗare mu ga azaba to shi ne yace wallahi makamai kuma suna da gudumomi mai hadidin na karfe wanda za a bugun su da shi Allah ya ma a rajo an yakhruju min sanda duk sun kai nufin fita da cikin wutar min gannin saboda bakin cikin da suke ciki wa idu sai a samu la'iku su dawo sai a dawo da su cikinta sai a ce masu wanda Allah ramma ya ƙara wakilan sai a ce masu of shi bai cikin Qur'ani sai a ce musu harshen mala'iku a ce zuku azabal hari ku dandana azaban gobara na awodin zaman ku na har abada Allah ya tsare kaga ma'ana dai da wannan ayyata cikin suratul rahman da tace yursalu alaykum ashwadun min narin wa nuhasun da wannan ta cikin suratul hajji duk ta tabbatar da gobe kiyama daga cikin abin da za a wa kafirai za a zuba musu ruwan zahi ga jiki Allah shi kare mu da kariya ta to to kaga duk mai hankali ya ji wannan yana yi abin da za a sa cikin wannan azaba to Allah ya faɗa mana don mu gyara Allah ka ba mu iko mu gyara dalla rika tauhidi ya ko musulmi sai Allah yake fa zan as sama'u fa idan وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك وتعالى يتبع بدأ فتح أبن زي فاروه بقيامة يتبع فإذا شقت السماء إذا سما تساقي وانا سما تكون هغني الله يا يدكت انت دك أرهي غاشي شكرا مليون نويا ركوع أبوابات العالم amma gobe Allah ta baraka wata allah zai tsatsage ta ya an ka tsage sai mala'iku su sauko kamar yadda Qur'ani yace yace fa idan shaqqatis sama idan sama ta tsage fa kana ta kasance wargatan jajawur sama wannan saman da kun ka gani ba wannan rufi nika muku magana ba fi otu masallaci ba sama dai sama yanzu wace kala ce sama wace kala ce bula bula ce yanzu ko to ranar kiyama saboda bala'in menene okay ko yanzu mai su ana an kai eh okay to hmm. to shine Allah yake fa yaban shaqatis samawa idan sama ta tsage fakanat wardatan sama ta kasance ranar alkiyama eh, jajawar shi ne warda wada kasan ai kadibin wardi kamar turaren wardi kun san turaren wardi wani nau'in turare ne kun taba gani ne ko ba ku san shi ba ko to wardi sunan turare ne ga fassarar farko sama ranar kiyama za ta tsage Fakana ta koma wardatan wadda kasanwar ta koma jajjawar turarin wadda Jami. wasu kuma sun kace wardatan a'a kamar dokin nan da ake kira wardi cikin nau'in dawakai akwai wani nau'in doki da ake kira wardi wani irin doki ake kira wardi doki ne fari wanda farinsa ya surka da ja muna tare ma'ana ta dai ja wasu sun kace a'a eh haka yake wardatar ta koma wadda kassan kasan doki wadda ko ko turarin ma'ana ta koma jajawar kadda ha kamar fata wadda kamar jar fata wadda an je ne fata ja yan an je ne fata me zai faru gare ta dama fata kun ga lahilafi take ko to kuma yan an je ne ta an ka cire gashin gare ta to za ta ƙara zama lahe-lahe ma'ana duk ƙarfin wannan duk ƙarfin da kuke gani ga sama gobe kiyama Allah zai mai shi ta kamar fata wanda an kace ne muna tare sannan za ta canza kala daga bullan da take yanzu za ta canza kala sai Allah mai shi ta ja gabanan Allah ya nade ta akai a jingin. ba an ce wannan sama za a nade ta ba da ita da ƙasa duka to sai shine yace fa idan shaqatu samawa idan sama ta tsage fakanat wardatan ta kasance kamar turaren wardi kadda han kuma kamar fata ja wanda an kaje ni ko kuma kadda han kamar mai wanda narkakken mai duhunan dahan sai ya zanjan ina duhunan duhunan narkakken mai ta koma ya da kasan narkakken mai muna tare ma'anar wannan Allah Ta baraka wa Allah, saboda bala'in alkiyama an ce wuta in ta fito to harshen wuta in ya tashi sama sababbi zafin harshen wuta shi zai sa sama ta koma jajjawar sannan kuma Allah baraka wa Allah ya mai shi talafile wannan ƙarfin duk za a cire shi ya mai shi talafile wa kasa an sabe kamar kamar kamar kamar an je da fata muna tare ko kuma kan jihana kamar mai mai wanda an ka narki yana da karfi baya da karfi to haka sama za ta komawa akwai ma hadisin da ce ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai tayar da mutane za a yi busa kaho ranar da Allah zai sa a yi busa kaho na biyu mutane su fito da cikin kaburbura to lokacin nan ko da mutane ke fitowa da cikin kaburbura sama ta koma ruwa tana diga a kansu saboda irin raunin da an gare ta irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya raunata ta muna tare to kaga wannan Allah ya faɗi wurare da yawa cewa za a tsage sama 'yan an ka tsage sama kuma me zai faru misali kamar cikin suratul furqan ayat da ya karanta cikin karatu nai yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-malaa'ikatu الملك يومئذ الحق للرحمن نعم. وكان يوما على الكافرين عسيرا تبارك وتعالى ميمتا cikin سورة الحاق yace آية وانشقت السماء فهي يومئذ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية نعم والملك على شفاءهم يومئذ ثمانية نعم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم راضية وقلنا سورة الرحمن الله تبارك وتعالى الله يا بعد لا بعد جميل الآية سمكو يستوى إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وهكذا الله يفتئ في سورة الفرقان yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami yinnan ta ambata musu yinnan da sama za ta tsage bil ghamami tare da giragizai sama da giragizai duk Allah zai tsage su wannan zilal mala'ikatu sai a sauko da mala'iku in sama ta tsage me zai faru sai a sauko da mala'iku tanzila saukowa sai Allah ya umarci sama guda nawa ce guda bakwai to sai Allah ya umarci sama ta farko bayan an yi busa ƙaho na biyu mutane duka sun hito da cikin kaburbura an yi musu sahu sahu na shirin hisabi to sai Allah ya umarci sama ta farko ta tsage in ta tsage duk mala'ikun da a cikin sama ta farko sai su sauko in sun ka sauko sai su zagaye mutane muna tare sannan Allah ya umarci sama ta biyu ita ma ta tsage in ta tsage sai ya umarci duk mala'ikun sama ta biyu su sauko haka har sama har sama ta bakwai Shi ne ma'anar wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u ka ambata musu yinin da sama ke tsatsagewa bilgamami tare da girage zai. wannan zilal mala'ika da kuma sauko da mala'iku tanzila saukarwa sai Allah ya ce al-mulku yawma izin mulki ranan nan al-haq mulki na gaskiya ranan nan lirrahman ya tabbatar ma Allah mai rahama duk wanda ba Allah ba mulkin sa ba mulki ne na gaskiya ba mulki ne temporary muna tare balle ma mulke yan siyasa wanda tun kafin ka an haɗa ma lokacin zai ƙare. to shi ne Allah ya ce almulku yau mai izinin haqq mulki na gaskiya ranar nan da rahman ya tabbatar ma Allah mulkin Allah shi ɗaya an na gaskiya don shi zai dawama ya ƙarewa. wa kana yawman alal kafiri na asira wannan yini ranar da Allah zai tsatsage sama da miragizai ya umarci mala'iku su sauko wannan yini ya kasance yini ne mai tsanani ga kafirai Allah ka tsare mu da tsari dai hakan ne kuma Allah ya maimaita cikin suratul haqa yace wan shaqqatis sama'u sama za ta tsage wahiya ita sama yawma idan ranan nan wadiya mai rauni ce kaga irin raunin da Allah ya ambata ayar da ta gabata yace fa kanat wardatan sama za ta kasance jajawar kaddahan kamar fata wanda an ka jeme kaga fata ba fata ya bata da tauri to kuma in an mai ta ƙara zama lafe lafe to haka Allah zai mai da kaga fa yau mai idan wahiyatun kenan sama ranar nan to mai rauni ce wal malaku ala arja'iha ga mala'iku suna sauka akan sasanninta ko wa yahmilu arsha rabbika wa yahmil arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya ranan nan mala'iku guda takwas su a dauke da al'arshin ubangijinka kaga nake kiyama ma'ana dai duk waɗannan ayoyin sun tabbatar da cewa gobe kiyama Allah zai tsage sama in ya tsage sama sai mala'iku su sauko in sun ka sauko sai su zagaye mutane sai yadda ba inda wani zai na ya gudu muna tare to kaga hikimar menene ni'ima cikin faɗa muna haka don a tabbata muna alkiyama gaskiya ce kuma hisabi gaskiya ne kafin hisabin ga abubuwan za su faru ba inda za kana ka koyi da bai zan ba a yi ma hisabi ba to ashe kaga in mai hankali haka sai ka shirya Allah ka ba mu ikon shiryawa sai Allah ya ce fa bi kuma ala'i kan tukazziba da wanne da cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku mutane da aljannu akwai wata ni'ima da Allah ya faɗi wanda an karya babu ya Allah mun yarda kuma mun gode sai Allah ya ce fa yau da izin la yasalu an zambi fa yau ma la yasalu an zambi Allah ya ci gaba da magana game da alkiyama nan duk ana faɗa abubuwan da za su faru ne gobe kiyama Allah ka sa mu tafi da kyau sai ya ce fa yawma idan ranan nan ranar alkiyama la yusalu an in sun ba a tambayar kowane mutum game da laifinsa wala jarin hakan ga kowane aljani ba wanda za a tambaya game da laifinsa kaga ba a tambayar ka to menene ma'anar ba a tambaya ko wani mutum game da laifinsa kaga nan Allah yake ba a tambaya ko ba wanda da mutane da aljannu ba su ne mukallafuna su Allah ya aiko ma manzanni a zuwa a yi musu wa'azi to gobe kiyama ranan nan la yusalu an zambihi insun ba a tambaya wani mutum an zambihi game da laifin da ya aikata duniya wala jamin hakan ga kowane aljani ba wanda za a tambaya kaga nan Allah ya nuna ba a tambayar masu laifi gobe kiyama ko kamar yadda ya tabbatar cikin wasu ayoyi kamar misali suratul qasas ta karshe karshen ta yace wallahi yasalu an dhunubihim wala yasalu an dhunubihim almujrimin Allah yace wallahi wallahi yasalu an dhunubihim almujrim ba a tambayar mujrimuna mabannata kafirai kenan an dhunubihim daga laifinsu ba wanda za a tambaya kaga ita ba wannan ta suratul kafir ta tabbatar da ta suratul rahman cewa ba a tambayar masu laifi game da laifinsu gobe kiyama muna tare haka kuma Allah ya faɗi cikin wal mursalati yace hada yawm la yantiquna hada yawm la yantiqun na wala yu'zanu lahum fa ya'tabiru Allah ya ce haɗa wannan yini yinin kiyama kenan yau mu yini ne la yanta ko da mutane ba su iya magana ko magana ba ka yi ba wanda bai iya magana to ana tambaya tai ba su iya magana wala yuzal lahum kuma ba a yi musu izini fa ya tadruna balle su gitta wani uzuri kaga shi kenan abin babu magana kenan ko babu magana ranar kiyama haka Allah ya faɗi kuma cikin suratul suratul yasin yace al-yawma naqtimu ala afwahihim al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim na'am wa tukallimuna tabaraka wa ta'ala yace al-yawma yinin nan yinin kiyama kenan nakhtimu za mu rufe Allah abawai akan bakunan su rufe bakin za a yi hatimi za a zaba da kansa an sa hatimi a gunki abu to haka Allah zai rufe nan mutane kaga ba a magana ba sai baki na buɗe zannan aka tambaya ka ba da amsa ba to an rufe bakin wa tukallimuna idea hannuwansu su mutane su za su yi magana wata shahada arjulon sannan kawawan su ba da shaida da ma kamiyar tubun dangane da abin sun suna aikatawa kaga shi dai baki an rufe shi kaga waɗannan ayoyin duka sun tabbatar mana da cewa gobe ƙiyama kenan ba a yin magana ko magana ba a yi balle a tambaye ka ba da amsa haka yi ko ba haka yake ba to kuma sai mun ka samu wasu ayoyin cikin ƙur'ani kuma sun ce za a tambaye su za a tambaye mutane kamar suratul a'raf farko farko a'raf yace falan nas'alanna alladhina ursila ilayhim falan nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin falan naqussanna alaihim falan naqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna Allah ya faɗi suratul hijr yace fa warabbika lanas'alannahum ajma'in fa rabbika lanas'alannahum ajma'in na'am amma kanu ya'malun yanzu kun gani da ayar da wannan ayar da muka karanta cikin suratul a'raf da ta cikin suratul qasas da ta wal mursalati da ta yasin duk sun tabbatar da cewa gobe kiyama ba a tambaya wani wanda za a tambaya game da laifi nayi muna tare to amma kuma farko farkon suratul lara sai Allah ce za a tambaya yace fallan nas allanna alladina ursila ilaihim haqiqa tabbas sai mun tambayi waɗanda an ka aika manzanni zuwa gare su al'ummomi kenan waɗanda an ka aika manzanni zuwa su yi musu wa'azi Allah ya ce lalle haqiqa tabbas sai mun tambaye su za a yi tambaya ko ba za a yi ba za a yi cikin wannan ayar ko wannan nan annannal mursalina kuma lalle hakika sai mun tambaye manzannin su ma manzannin da mun ka aika sai mun tambaya sun yi da sakon da mun ka aika ko ba su suwa ba kaga ashe kenan kowa sai an tambaye shi yace falana qasanna alaihim bi ilmin kuma sai mun ba su labari da ilimi wa ma kunna ga'ibina lokacin da suka shirge da bada su duniya ai ba ba ba mu zan fakakku ba muna duk muna tsada da abin da sun kai muna tare to ga nan suratul araf Allah ce za a yi tambaya hakan da suratul hijri yace fa wala daka ina rantsuwa da ubangijin ka ya kai Muhammad wane ne ubangijin Muhammad Allah tabaraka wa ta'ala kaga Allah ya yi rantsuwa da kai dai amma sai yace ina rantsuwa da ubangijin ka don girmamawa da kuma natsarwa ga zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da ubangijin ka ya kai Annabi Lannas allannahum cewa ne me ake yi tsuwa me Allah yake ba tsuwa cewa lannas allannahum ajma wallahi haƙiƙa sai mun tambaye su gaba ɗayan su kaga har rantsuwa Allah yayi wallahi sai mun tambaye su kuma yi da gaba ɗayan su kowa sai an tambaye shi amma kadu ya amalo sai mun tambaye su daga duk abin da sun san suna aikata su da suna duniya to ya za bai wasu ayoyi sun ce babu tambaya gobe kiyama wasu sun ce za a yi tambaya sai malamai sun ka zo sun ka yi bayanai masu yawa na farko sun ka ce a tambaya ta kasu kashe biyu tambaya ta kasu kashe biyu akwai tambayar da ake kira su'alus ilamin sannan akwai tambayar da ake kira su'alu tawdihin ilamin tambaya ta neman ilimi tambayar da ka yi kana nuna a baka amsa da ina ka fito sai ce daga gida ne ya to akwai bukata a baka amsa in kai irin wannan tambaya ko babu akwai bukata da ina kake sai ce da gida nake yanzu ina an ƙara tafsiri ina za kana gida zan koma ko ko zan tafi makaranta ko zan tafi wuri kaza kaga to alusta ilamin kenan tambaya ta neman ilimi an tambaye mutum da nuhi ya bada amsa don a karu muna tare sannan akwai nau'in tambaya ta biyu ita ko su'alu tawbihin tambaya ta zargi kai abin da ba daidai ba kuma ta tabbata beyond reasonable dawa cewa ka aikata wannan laifi sai an ka zo ana ma faɗa game da laifin da tun da ya tabbata ba kai na kwanaki kai abu kaza ba ba ka taɓa yin abu kaza ba kaga irin wannan tambayar amsa ake so gare ka a ba amsa ake so ba zargin ka ne ake yi ana lissafa maka abubuwan da ka yi sai sun ka ce to dangane da wannan tambayar da Allah ta wa wata yace yace yace yace ba za a yi musu ba ita ce tambaya ta neman su ba da amsa ba da bukata amsa su tambayar da an ka ce ayoyin da ta za a yi musu tambaya tambaya ta zargi ita za a yi musu muna tare ta tabbatar musu kun yi laifi kaza kun yi laifi kaza kun yi laifi kaza bayan kun san Allah ya hana to shi a fassara ta farko muna tare wasu mai sun ce ce a'a ma'anar wannan cikin wasu ayoyi Allah ce ba a tambaye su cikin wasu ayoyi Allah ce za a tambaye su kuma hadda rantsuwa fa wa rabbika lan nasallanna ajma'ina ko hadda wallahi sai an tambaye su gaba ɗayan su daga duk abin da sun san suna aikatawa sai sun ka ce ranar alkiyama rana ce wadda ta kasu kashi kashi yini ne wanda ayyini mai tsawo aiko to ba abu guda zai faru cikinsa ba kamar gaɗa-gaɗa ne ranar alkiyama sai sun ce to akwai lokacin da za a yi musu tambayoyi ashe ba ku yi kaza ba ba ku yi kaza ba ba ku yi kaza ba sannan akwai lokacin da kun ba za a yi musu tambaya ba muna tare haka wasu malamai sun ka fassara ranar alkiyama akwai abubuwan da za su faru lokaci kaza lokaci kaza kuma akwai abin da zai faru lokaci kaza akwai abin da har ya ƙare to kamar Allah na nuna cewa inda yace za a tambaye su akwai lokacin da za a yi musu tambayoyi sannan akwai lokacin da kuma za a rufe ba ku nan ba za a tambaye su ba haka dai malamai sun kai ta fassara makasudi dai Allah yana faɗa ma mutane cewa to wasu kuma sun ce a'a cewa za a ba za a tambaye su ba da yace eh, fa yawma idin la yusalu an dhanbi insun wala janan ko ranar nan ranar alkiyama ba wani mutum da za a tambaya game da laifinsa wala jarin hakan gaba an ka ce duk kowa zai tashi da alama kai kamar yadda ayar da an gaba ga wannan za ta nuna muminne za su tashi da alamar su don haka ba sai ka tambaya waɗannan muminne ne ko kafirai ba ne haka su ma kafirai za su tashi tasu alama shi yanzu ba sai an tambaya mala'iku ba su da bukatar tambayawa muminne kamar yadda za mu ji za su tashi da farar fuska da da hannuwa da kawo inda muka wanke wurin arwalla su kuma ka kamar yadda ayin qur'ani na nuna za su tashi da baka fuska don haka da ganin mutum da hulka baki kirin kamar an ba mai bakin tukunya to wannan ka san kafiri ne ba sai ba sai mala'iku sun tambaya ba gargadawa ɗaya za su yi wuta da su muna tare haka haka da malamai sun kai ta kawo fasauri wasu kuma sun ce a fa da idan la yusal an zambi in sun wala wala wannan kamar ayar da Allah ke cewa ne wala ta zuru wa zuru ta ufara ma'ana ba wani mutum da za a tambaya game da laifin wani don Allah muna tambaya ko na zauna da wa da duniya yayi laifi kaza ko bai yi ba a ba ba ko ba ko wani da nashi littafi ba to ma da ko ma littafin ɗaya za a yi kun ba wanda zai karanta ma kai za a ba a ce ga littafin ka karanta don haka babu kata sai an tambaye wani to duk waɗannan dai fassarori da wasu waɗanda ban kafa duk suna cikin fassarorin da malamai sun ka yi dangane da cewa fa yau ma izin la yasalu an zambi in su nola jami makasudi dai akwai wata gaba ranar kiyama wadda 'yan an kai gare su za a tambaye mutum dangane da abin da ya aikata duniya sannan akwai wata gaba kuma ranar ƙiyama wadda 'yan an kai gare su ba a tambaya muna tare sai Allah ya ce fa da ayi Allah ya rabbi kuma to kan da wanne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku mutane da aljannu cewa za a yi muku tambaya cikin wasu ko ko ba za a yi muku ba a tambaya kowa laifin wani eh, ko kuma mala'iku ko tashi zai tashi da alama sa ba sai mala'iku sun bata sun da kansu ga yin tambayoyi ba wannan shine ƙarya ko menene wannan ba karya bane reality ne abin da zai faru gobe kiyama to Allah ya shirya da mu sai Allah ya ce yu'raful mujrimuna bi simahum yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam na'am fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo dalilin da yasa ba za a yi tambayar ba malaman tafsir sun ce wannan ayat tana da alaka da waccan ko wanda ta ce ba a yin tambaya me yasa ba za a tambaye ko ba wani mutum da za a tambaya game da laifinsa ya yi laifi ko bai yi ba haka ba wani aljani da za a tambaya kaga cewa babu wani mutum ko aljani za a tambaya malamai sun ka ce wannan aya tana da cikin ayoyin da ke nuna ashe cewa aljannu su ma na ne muna tare ana kafirar su wuta sannan mu'minan su ana kasu su aljanna su ba makallafu ne ne suna cikin wanda an ka aiko annabi Muhammad zuwa gare su to sai Allah ya ce yakul mujrimuna ana gano mafannata kafirai bi simamu da alamar su kowane kafiri yana da alamar da zai tashi da ita wanda ba sai an yi tambaya ba daga da mutum da wannan alama kasan kafiri ne muna tare fayyukhadhu sai a kama ibn nawasi da gashin goshinansu gashi na nan farkon goshi shine nasiya ko to za a kama su da gashin nan su wani akadam da kuma kafafunsu. su sai an ka ce yu'riful mona da siwa za a gane mabannata kafirai da alama su me ce alama kafirai ashe kenan kowa na da alama mu'minai suna da alamar da ake iya gane su da ita kamar yadda kafirai suna da alamar da ake iya gane su da ita gobe ya ba sai ka tambaye wani ba to menene alama da za a gano kafiri kamar yadda ayoyi sun ka faɗi kafiri zai tayi da baƙar fuska wani wuri an ka ce zai tayi fuska ta yi baƙi ƙirin wani wuri an ka ce za a sa mai ƙura ga fuska sannan a baƙanta ta kuma to duk wanda kan gani da baƙar fuska sannan kuma da bulalowar idanu yanzu idan mota irin kala ce farare to gobe kiyama kafiri zai tashi da baƙar fuska da idanu bula subhanallahi bula muna tare don haka ganin mutum da baka fuska da idanu an ce babu babu siffa mafi muni kamar wannan siffa bakar fuska da bulalowar idanu to haka Allah tabaraka wa ta'ala zai bata siffofin kafirai haka za su tashi kamar yadda ayoyi da yawa sun ka faɗi misali ayoyin da nuna kafirai za su tashi da babbakon fuskoki suratul zuma تبارك وتعالى يتشوى يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة نعم أليس في جهنم مسوى للمتكبرين حكى الله يمام يتشكي سورة أبسا يتشي وجوه يومئذ مسرة وجوه يومئذ مؤثرة نعم ضائكة مستهجرة نعم ووجوه يومئذ عليها غبرة نعم ترهقها قترة نعم أولئك هم الكفرة الفجرة حتى ألا يمي في سورة آل إمران يوم تبيض وجوه وتصد وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه نعم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم نعم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله hum fiha khalidun wannan ayoyin da masu kama da su Allah yana nuna yana nuna mana irin yadda kafirai za su tashi gobe kiyama za su tashi da makafuska subhanallahi suratul zumar Allah ya ce wa yawmal qiyamati ranar qiyama taron da biyu da kada bu Allah za ka ga waɗanda sun kawa Allah ƙarya ko wane ne sun kawa Allah ƙarya kafin rabi ƙarya sun kawa Allah cewa yana da abokin tarayya Sa'an Allah abokin tarayya wannan babban ƙarya ta babu ƙarya da tafi ta zama tafi ta girma da duniya cewa Allah yana da wani abokin tarayya tare da shi to shi ne Allah ya ce ranar kiyama kada zuwa kadabu allallahi za ka ga waɗanda sun kawa Allah ƙarya ta hanyar sa mai abokin tarayya ko sun ka ce Allah na da ɗa sun ka jingina mai ɗa muna waɗanda duk makaidata duk sun wa Allah ƙarya to za ka gane su juhun fuskokinsu muswaddatun sun yi baƙin irin duk wanda ya kafiri zai tashi ma'ana da huska baƙin irin sai Allah ta baraka wata Allah ta harshen mala'iku sai ya sa a yi musu tambaya sai a ce musu alaysa fi jahannama maswal ta mutakabbirina ashe babu wurin zama ga masu girman kai cikin wata jihannama? wannan tambaya ce ta tabbatar suwa kamar Allah na cewa ai tabbas akwai wajen zama ga masu girman kai cikin wutar jahannama mun tanadi wajen zaman su dama na kai su wa Allah ƙarya na kai su kahircin su sama Allah kishiya ko su mai da kibiri muna tare kibiri to waɗannan to shi ne duk wani mutakabbiri wanda kibiri ya kai shi ga yin kafirci ko shirka to wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce akwai wajen zaman da Allah ya tanada mai cikin wutar jahannama kaga mahallin shahidi dai shine Allah yace zaka ga waɗanda nawa Allah ƙarya kafin rai kenan sun tashi gobe kiyama hukuncin su yi baki kiran kaga ashe kenan alamar da ake yace yurabul mujrimuna bisimahu ana gane mabannata kafin rai da alamar su babbar alama ita ce baka fuska fuska ta yi baki kiran wanda kasa an shafa mai bakin tukunya an shafa mai gawai gawai ga fuska hakan da a abasa Allah ya bada labarin yadda mu'minai za su tashi gobe kiyama da yadda kafirai za su tashi yace wujuhun yawma idin musfira wasu huskoki ranar na ranar kiyama musfiratun masu haske ne Allahu akbar isfirari kenan haske wasu huskoki ranar kiyama ranar na ranar kiyama kenan musfiratun masu haske ne dahikatun masu dariya dariya baki bai ruhuwa saboda ganga mustabshira kuma wasu albishir an ba shi littafi ne da hannun dama an ce a yi aljanna da shi rannan dariya ka ai daɗa ko rungu ɗawa muku bai hiba dariya ba eh ko san wani rogo da ake kira rogo ɗawa muku ko mai burshi haka to ko shirin da Allah ka faranta rayuwar ranar nan to sai yace dalikatun suna masu dariya mustabshira suna masu albishir dangane da sakamakon da an ka ba su an ce ayi aljanna da su Allah ka sa mu ciki sai ya ce wa wujuhun a kawasu fuskoki kuma yau na idan ranar nan Allah ya hagabara akwai kura da fuskokin nan subhanallahi yadda kasa an samu tun kwarar filin na gidan da ya shekara hamsin in ya kwari filin duk ƙura ba ɓata ba huska ba ta yi ba to wasu huskoki Allah ya gabara akwai ƙura tare da su kuma inda ma ya tsaya kurar da dama dama sai ya ce tarhaƙo haƙatara baƙi baƙi ƙero zai haɗu da su kenan wasu huskoki za su tashi bicin bicin da ƙura kuma da baƙi ta huskokin wa kenan fuskokin zai ce wallahi ka hukul kafaratun fajira waɗannan su ne kafirai fajirai ka ga kenan mu'minai za su tashi da farar fuska muna tare rai su ko za su tashi da fuska ga kura sannan ga baki kamar yadda hadisin manzo Allah ya tabbatar dangane da mu'minai yace inna ummati yud'auna al qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu'i lalle al'umma ta za a kira su ranar kiyama gurran suna masu farar fuska muhajjalina suna masu fararen hannuwa da ƙafafu min asar lulu daga gurabun arwalla ma'ana duk inda muka wankewa wajen arwalla za mu tashi yana kyalli gobe kiyama na annabi zai bambanta al'umma da sauran al'ummomin da ba na shi ba wanda ya hadisi hadisin shine Abu Huraira to sai Abu ya yi ƙari Ya ce yace faman tsa'amin kuma an yutila gurratahu al don haka cikin ku duk wanda ya samu ikon ya tsawaita haskinsa annabi ya haɗe duk inda aka wankewa wurin arwalla to ka tashi yana kyalli duk wanda ke son ya tsawaita haskinsa ya aikata shi yasa an ka ce yan Abu Huraira ya zo alwalla ko in ya zo wankin hannu ba an ce a wanke zuwa zira'i ba to shi sai ya kawo ga damci don sun ya kai hakkin ya kai haccan in ya zo sai ya kawo ga damci in ya zo wankin kwa sai ya kawo ga tsakiyar kwamri kaga ya kara kenan ko amma dai yan haka nan ba shari'a bane tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba kaga wannan dai yana nuna mana mu'minai za su tashi da fararin fuskoki gobe kiyama kamar yadda suna annashawa suna albishir kamar yadda kafirai za su tashi da babban fuskoki to bayan baka fuska alama kafiri ta farko kenan sannan za su tashi da bulaluwa idan baka fuska da idanu bulaluwa shi kuma eh Ali Imran ya eh, mance da da aya Ali Imran ko mm. cikin Ali Imran Allah yace yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun ka ambata musu yinin da wasu hukoki za su yi haske za su yi fari sannan wata su wadda wajen wajen hukoki kuma za su yi baki kaga to yaya abin yake sai yake fa na biyu na suwadda tujo waɗanda hukokin sun kai baki za a ce musu aka farkon ba da imanin ku halan kun kafir ka bayan imanin ku haka mala'iku za su ce musu halan kun kafir ne da ganin mutum da hulɗa ba kasan kafiri ne aka farkun ba da imanikum to fa da azab bima kuntum takfuruna na dan dan azaba saboda abin na kun kazan kuna yi na kafirci kaga kenan waje tashi da baka fuska kafin rai sai ce wa amman ladina bi yaddatu biyu amma waɗanda hukokin su da yi fari kuma masu fara fuska Allah ka faranta hukokin mu fashi shi waɗanda suna cikin rahama Allah Allahu akbar Allah ka tsaya mu cikin rahamarka ko biya khaliduna ko kuma su masu wama ne cikin rahamar nan Allah ka tsaya mu cikin rahama kaga waɗannan ayoyin duka da sun nuna mana gobe kiyama ne za su tashi da farar fuska kamar yadda kafirin za su tashi da bakar fuska kaga ashe kenan akwai bukatar tambaya da kaga mutum da farar fuska ka san mu'mini ne sannan da kaga mutum fuska baki kidan kamar an sha ma bakin tukunya ka san wannan kafiri ne to bakar fuska ita ce alama ta farko wanda ake iya gane kafiri sannan sai qur'ani kuma cikin suratu da'a da'a sai ya nuna da bulalan idanu sai yace yawma yunfaku fi suri eh yawma yawma yunfaku fi suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idin zurqa na'am yatawafatuna bainahum illa Allah tabaraka wa ta'ala yace yawma yunfaku fi suri yadda da za a yi busa cikin kafo ba akwai kafon da an ka ba mala'ika mala'ika Israfil ba tun annabi sallallahu alaihi wasallama yana da rai sai yace wa kaifa an abu wa sahibul qarni qadilta kamal qarna wa huwa yantazir al-ibna yaya zan zauna cikin jin daɗi cikin ni'ima alhali mala'ikin da an ka ba kula da ƙafo a busa busa biyu za a yi ‘yan an ka yi busa ta farko kowa ya mutu sannan bayan an yi shekaru sai Allah ya koma umarni a yi busa ta biyu kuma kowa ya tashi muna tare sai annabi ya ce to yaya zan zauna cikin ni'ima cikin jin daɗi wa sahibul qarni alhali mala'iki wanda a cikin rike da ƙafo yansa kimul qarni ya aza ƙahon gabaki kamar ya yi noma da shi ya ana shi da baki wa huwa ya tudur izni kawai yanzu ga an kace mai busa sai ya busa kowa ya gida kaga tun zamanin manzon Allah ba ya aza kahon ga baki kaga any san ka hafa any taya eh yau alkiyama za ta tsayawa ranar juma'a yana yan gobe ne Allahu a'lamu shi da annabi ya ce sanda duk yinin juma'a duk wata halitta da kasa Allah ya halitta hankalin suna tashi imancin mutane da aljannu su sai akan gararru su kan ko jikinsu me zai taddamma sauran halittun Allah hankali ranar juma'a tunanin ko ita ce kila ita ce kila juma'a gobe ce kila amma muka ko ga jikinmu to Allah ka shiryar da mu to ne Allah ya ce yau ba yanku ku zukuri nan da za a yi busa cikin kaho ranar kiyama kenan busa ta biyu ta a tashi duka sai yace wani hashirul mujrimin za mu tara mabannata kafin rai yau ma idan ranar nan zurqan ko suna masu bulanuwan ida an ce ita ce siffa mafi muni mutum ya tashi da bakan fuska da bulaluwan ida to haka kafirai za su tashi Allah ya ce ya ta hafa tuna bayanan suna koyi magana tsakanin su kafirai in sun ka tashi sai su kama magana cikinsu ne suke cewa su ce illa bisun ba ku zanna duniya ba illa ashara sai kwana goma kwana goma sai kun kai duniya kaji wa duk shekarun da sun kai kwana guda da in kwana guda dai yana da ƙarya ta ƙari dan ma su kai goma to haka za su samu ɓoye magana ya ta kafa tuna bai suna ɓoye magana tsakaninsu wasu wasu kafin rai sai illa jisto ai ba ku zanna duniya ba illa ashirin sai kwana kwana goma ɗaya kun kai duniya bayan ka yi shekara sama da tamanin kana kafirci to kaga waɗannan su ne alamomin da ake iya gani kafiri gobe kiyama to shi ne tun da ashe akwai alamar da ake iya gano kafiri da musulmi sai Allah ya ce ya urakal mujrimuna bi simahu ana gano makannata kafirai bi simahu da da alamar su ce alamar su babbakun fuskoki sannan da bulaluwar idanu sai Allah ya ce fa sai a kama su a sa mala'iku su kama su bin nawasi da gashin kansu wal a da kuma kafafunsu sai Allah ya sa mala'iku su kama yan an ka kama kafiri sai a jawo gashin kai nai sai a hada da kafafu nai ta gaba sai a daure yan an ka daure haka sai a dungura cikin wuta muna tare abdullahi dan abu yace ina ai an kai mutaka haka da an yi sauki ba haka nan za a kama gashin kai sai a mirka ta baya Allah ku kafafu ta baya sai an jawo kafafu a hade da gashin kai ta bayan su gashin bayan su sai ya kare a karyar yadda kasan mace in za ta sa itace cikin wuta ba tana karya su ba ta sa to haka nan za a karya sai an karya kashin bayan sai a jawo gashin kai a ja wuta baya a daure sannan sai a jiwa cikin wuta haka da a ya fassara wasu malaman tafsiri suka ce abin abinda ake nufi fayyukhadhu bin nawasi za a kama su da gashin kan wasu za a kama da gashin kansu a zai girar a jiwa wuta wal aqdam da kuma kafafun su wasu kuma kafafun su ja haka nan girgire a jihar cikin wuta duk waɗannan fassaro da an yi su muna roƙon Allah ya tsare mu daga wuta to shine ma'anar yurafal mujrimuna bi za ana gano makannata kafirai da alamar su fayyukan sai a kama su bin nawasi da gashin kansu wal aqdam da kuma kafafunsu sai Allah ya ce fada ayi ala rabbikuma da wacce da cikin ni'imomin ku ya ku mutane da aljantu ba su kuke karyatawa menene karya karya ce kafin dai ba za su tashi da bakan fuska ba mu'minai sai da fara fuska ko ko karya ce kafin dai ba za su tashi da bulalwar idanu ba ko ko karya ce ba za a kama su da gashin kan su kawo su a jiya su huta menene karya ciki ba abin da a karya wannan haka kafin dai za su tashi to kaga me an hikimar a faɗa mana haka nan saboda akwai mai so ya tashi cikin wannan hali to duk wanda bai so ya kokari ya gyara da Allah a tsare tauhidi ya ku musulmi tauhidi babu abin mai kadari kamar tauhidi Allah ka tabbatar mana da tauhidin mu sai Allah ya ce musu hadihi jahannamu allati hadihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun na'am yaqufuna bainaha wa bain hamimin نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان sai Allah ya ce musu ta harshen mala'iku sai a ce musu su kafirai hadihi jahannama allati yukazzibu biha al wannan ita ce wata jahannama ba wanda mabannata kafirai ke karyata game da ita duniya in aka ce muku yi tsoron Allah akwai wata sai karya ce muna tare to yanzu ga sanan haza ya an kai muku ba ku ce sihiri ya to yanzu ga wutan nan yanzu sihiri ne ko ba ku gani eh shi ne hadihi jahannamu allati kun eh, eh, hadihi jahannamu allati yukadiru bi halmuji wannan ita ce wutar jahannama wanda mabannata kafirai ke a game da ita muna tare sai Allah ya ce ya dofu na su kafirai za su rinka kai kawo za su rinka zagayawa baina ha tsakaninta ita wutar wa baina hamimin da kuma ruwan zafi anin wanda an mai tsananin zafi wanda ya kai gaya ga zafi subhanallah. kaga ashe kenan wato bala'i biyu Allah ya san da makafire cikin wuta na farko ita wutar sannan na biyu ruwan zafi wanda ya kai gaya ga zafi muna tare ruwan zafi kaga sai yace ya tsufu na baina ha su kafirai za su rinka zagayawa baina ha tsakanin ta ita wuta wa na hamimin da kuma ruwan zafi anin wanda an mai tsananin zafi an wanda allabi balaga balaga fil haram wanda yake ya kai matuƙa ga zafi abinda tura ke kira ya kai boiling point ne boiling point ga ruwa in ya kai nawa ake cewa ya kai boiling point lokacin da yake zafar zafarfaka yan ruwa ya tafaso in ya kai nawa 90 ah, degrees dai 90 degrees centigrade babu 100 in ya kai 90 degrees centigrade to shi a boiling point to shi a an matuƙa da zafi muna tare wasu kuma sun ce a an an wanda ya kai matuƙa ga dafuwa tun lokacin da Allah ya halicci ruwan yana can mala'iku ana ta dafa shi ana ta dafa shi ana ta dafa shi har yau yana can ana da ba a barin dawa sai ranar da za a sa kafin rai ciki shine an kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa cikin suratul ahzab yace ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy ya ayyuhal ladina amanu la وإلى to ba shi haka ba ta haka nan dai mafaka za ba a yi tsawo gare ta kuma mahallin shahidin mu nan farkon ta Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina Aminu ya koyar da sun kai imani Allah na kiran sahabbai lokacin Ya yace la tadkhulu buyutan nabiy kar ku shiga gidajen annabi lokacin nan kowa zo shiga ɗaya ya kai muna tare la tadkhulu buyutan nabiy kar ku shiga gidajen annabi illa an yi zana bai ila ta'amin sai in an yi muku izini ne zuwa ga cin abinci lokacin cin abinci ya ya kira ku fa ya zabi isu fa da kullu eh, eh, eh an ka kira ku ga cin abinci ku shiga wai za ta yanto in kun ka ci fanta shiru ku wace kowa ya gida wala musta'nisina lahadi wala musta'anisin lahadisan kuma ba kuna masu ɗebe kewa da yin hira ba lokacin sai a zo bayan an ci abinci a zanna kuma da su sahabbai da mata annabi ai ta hira eh ko mun kishe da wani abu ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina shi mun ka tsallake eh kuma nan ne mahallin shahidan mu take don haka mu yi ta tafiya ba za mu mun wuce ta yace kada ku shiga gidajen annabi illa an yi yuzana lakum ila ta'amin sai eh haka yake sai in an yi muku izini ne ga abinci an ƙara abinci annabi ya kira mu sai a ci abinci to wannan babu layin ku shiga gaira nadirina inahu kaga inahu daga an ba kuna masu jiran nuna yi ba kada ku zo wasu kan yana ƙara abinci da wurin suka zuwa tunda jama'a jama'ar manzo Allah yawa gare su sai ya zo da wurin samu wuri su zanna sai Allah ya ce to a bari a'a kada ku shiga gidan annabi a tayi azanna a kama hira ana jira eh, abincin yana mi ka kawo a ci abinci na zuta abin da eh zan jira hayya na a'a gairan nadari na ina ba kuna masu jiran nan abincin ba sai Allah ya ce ɗan an ka kira ku ku shiga in kun ka ci abinci to shikenan kowa ya sani inda yayi fantashin wala musta'anifina li hadithin ba kuna masu ɗebe kewa da yin hira ba inna zalikum kana yuzin nabiyya yin hirar da kuka tsayawa yi da matansa tana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama fa yastahi minku amma kunya ku yake ji bai ya faɗa muku wallahu la yastahi min al shi Allah bai ji kunya faɗin gaskiya da zuwa ƙarshen aya to shine ina nina sun ka ce ah, ya tsufu na su kafirai za su rinka zagayawa bai na tsakaninta ita wuta wa bai na hamimin da kuma ruwan zafi anin wanda yake ya nuna me nuna kai tun lokacin da Allah halicci ruwan na ana ta ana ta zuba mai wuta ana ta zuba ba za a ba zuba mai wuta ba sai ran da za a sa kafirai ciki Allah ya kare wani kuma suka ce a hamimin an an wani marmaro ne cikin wutar jahannama marmaro ne shi ake kira a muna tare marmaron ne an ka ce da majina da yaro da saleta da farjojin mazinata za su tashi ya rufe mayagun ruwa masu mugun wari suna zuba da sauran dai duk abin da ƙazanta na 'yan wuta to shi za a tara cikin wannan marmaro na anin muna tare to sai kuma a haɗa shi da ruwan zafi a gasa shi a gasa shi to ito in sun in sun ka bubbugu cikin wuta sai a ce to a fito da su a fito da su sai a kai cikin wannan marmaron ina ta yake babu sauki su kuma waɗanda sun ka ce an marmaro ne ne dalilin su sun ka ce ga ayatun cikin suratul gashiya تبارك وتعالى الله يسي هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية نعم وجوه يومئذ خاشعة نعم عاملة ناصبة نعم تصلى نارا حامية نعم تسقى من عين آلية الشيلة الله تبارك وتعالى الله يسي هل أتاك حديث الغاشية لا بايرن mai lullube mutane da tsoro wacce ce algashiya mai lullube mutane da tsoro alƙiyama labarin alƙiyama wanda an algashiya ya zo maka wujuhun sai Allah ya ce to in bai zo ba ga wani kaɗan daga cikin labarinta wujuhun yau ma idan wasu hukoki ranar na ranar ƙiyama khashi'a masu kaskanta ne kaskantattu ne kaga hukokin wa kenan hukokin kafirai kaga wata siffa sifa ta uku bayan bakin huskoki da bulaluwar idanu sannan kuma da ganin huskokin za su tashi cikin kaskanci babu haifar ga huskokinsu shi ne yake wujuhun yau da idan wasu hukoki ranar na ranar kiyama hashi a kaskantattu ne amilatun masu aiki ne na wahala na ba waɗanda a cikin gajiya suna cikin ai wato kamar kullum kan gane su za a gane su wahalce sun kamar wanda ya aiki na wahala amilatun nasu ba tasla naran hamiya ko sai Allah ya ce to waɗannan masu waɗannan fuskokin kafin rai kenan tasla naran hamiya za su shiga wata irin wuta mai mugun zafi hamiya shine yace ubaina hamimin ruwan zafi mai mugun zafi tasla naran su masu waɗannan fuskokin kafirai kenan za su shiga naran wata irin wuta hamiya mai mugun zafi tuska za a shayar da su min ainin daga wani marmaro kaga sai Allah ya kira shi marmaro aniya wani marmaro marmaro aniya to shi a hujja waɗannan malamai na uku sun kace aniya sai da yace hamimin an Suna adin na sunan marmaro ne ga shi nan Allah ya ce tuskamin ainin adaya muna tare to haka dai sun kai muna roƙon Allah ya tsare mu daga shan wannan ruwa kaga ya nuna dai ma'ana za a shayar da kafirai menene ruwan zafi mai mugun zafi ruwan zafi mai mugun zafi kamar yadda Allah ya faɗi cikin suratul kahfi farko farkon suratul kahfi ko Allah ya ce وقل الحق من ربكم فرقوا rabbikum farko إيه، وقل الحق من ربكم نعم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نعم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم قرابقها نعم وإن بئس الشراب وساءت مرتفقا سبحان الله تبارك وتعالى يتي وقل يا كي النبي صلى الله عليه وسلم كتي على حق من ربكم وانا غسيات wannan addini da na zo da shi gaskiya ne da wurin ubangijinku faman sha don haka wanda ya ga dama falle mishi imani wa man sha wanda ya ga dama kuma falle kawai kafirci to wanda ya su me za a yi musu Allah ya ce inna a'tadna lil zalimin nara lalle mun yi tattalin wata irin wuta ga azzalumai su wane ne azzalumai nan Kafere, waɗanda na kafirce mu Allah su ake imani Allah ya yi musu tattalin wuta Allah ya tsare a haƙa bihim suraduqa wanda katangin nan ta ka katanga da katanga nan ko wanda aka zaga to katangin nan wutar a haɗa bihim sun zagaye su mana 'yan an ka je ta cikin hotel to an zagaye ta da katanga da kasan gidan yayi ya an kai ga gidan in dai ba tsohon ɓarawa hake ba kana aikata da dogo katanga na ta gidan yayi kaga ka ya dole kai hankurin zama ciki to haka ƴan wuta an yi katangen ne masu tsawo masu ƙauri ba su ƙetaruwa kuma ba su fasuwa balle a faza a huda a yi ko zuwa ka shi ne ma'anar a haɗa bihin turaduka katangin ne jami'in katanga sun zagaye su su ‘yan wuta ko sai Allah ya ce wa in yastajihu in sun ka nemi agaji an ka tafi cikin wuta sun ka bugu sun ka nemi addu'a Allah a taimaka musu da ruwa ku sha kishin ruwa ya yi masa yawa wa in yastajihu in sun ka nemi agaji a taimaka musu da ruwa Allah ya ce yugafu bima in za a taimaka musu da wani irin ruwa kallamu wanda aka mannar takaddar subhanallahi don Allah taimaka mana da ruwa sai zai za a kawo sai a ɗebo ruwa wanda aka bar an narke darama ta kai boiling point ita ma a ba shi za su sha kuma dole sai sun sha shi yashwil wuju ruwan da surakinsa in ka ɗebo ka yanzu da a ce da facciya in ka ɗebo ka aza ga baki ka yanka so kun san suraci ko wannan sumaf da ke hitowa ga ruwan zafi to sunacinsa in ya buge huska yana soya tsokoki saboda bala'in zafinsa suracin ruwan da ya bugi fuskarka sai sun kasa soyi kamar an soya nama shi ne ya shimil wujuha sai Allah ce bi isa sharab haka yake tir da da abin sha a ce wannan ruwa wanda aka mannar kakkar darma wanda aka fasashiya shi za a ba haka sha shi ya abin shan kan gobe kiyama to tir da abin sha wa ta faɗa, kuma wuta ta yi mune ta ga hutawa Allah ya tsare mu daga huta cikin huta ta cikin wuta Allah kamar yadda aljanna cikin wurin hutu take wurin huta ga nai to haka wuta ita ma take wurin huta ga kafirai Allah ya tsare mu to shine Allah yace ya dufu da bainaha su ɗan wuta za su rinka kai kawo tsakanin wuta wa bainaha hamimin anin da kuma ruwan zafi mai mugu za wanda aka fasashi wanda ya kai boiling point kenan abu biyu Allah ya tada da musu wuta in sun ka bubbugu sun ka nemi taimako sun ka nemi a taimaka da ruwa sai a fishiyo sai a kai su wani shi ya sa da abokar gumi cikin tafsirin sai ya ce wannan ya nuna su wannan marmaro na ruwan zai ka cikin wuta yake ba tunda Allah ya ce ya dufu na baina ha wa baina min anan sai Allah ya ce fa bi ayyi ala ka da wanne da cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa ƙarya ce cewa babu wata jahannama ko ko ƙarya ce da an ka faɗi an ka ce akwai ruwan zafi <clears throat> wanda za a tilasta kafin da yau a ƙarya ciki ba abin da a ƙarya to me ne ma cikin faɗin wannan saboda wanda an da hankali ya san ciwon kansa ya shirya kana bari ka aikata aikin da zai kai ka cikin wannan mugun wuri to Allah ya kare mu to ga lokaci yayi kuma muna mu kwana cikin wuta a ku bari dai mu dan tsallake wutan nan ko sai Allah ya ce wali man khafa maqama rabbihi wa liman khafa maqama rabbihi jannatan na'am fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban jiya duk karatun shekarun jiya zuwa karatun mu na yau gaba ɗaya ana magana game da ni ana magana game da alkiyama da alƙiyama kuma sai an kai magana game da irin sa kai yadda Allah zai wa rai. wannan faɗa mana haka ni'ima ce saboda mu shirya in mun san ciwon kanmu mu kama kanmu don mu tsira daga wannan bala'in da Allah ya tada don rai. to alƙur'ani dama in ya ciza ya busa dama yana magana tsakanin at-targhib wa tarhib to yanzu an yi magana game da kafirai da makoma su gobe kiyama to mumin naifa waɗanda muke fatar Allah ya sanya mu cikin su sai Allah ya ce wani man kafa da kwana cikin wuta gara da kwana cikin aljanna koko sai Allah ya ce wani man kafa maqama rabbih jannata ne jannata ne wasu gonaki biyu na aljanna liman kafa maqama ya tabbatar ma duk wanda ya ji tsoron ayyuwar ubangijinsa maqam sun ce mazdari ne yana da ana fassara shi huska biyu maqam yana da ma'anar qiyam qiyam qama yaqumu qiyaman ko kenan wanda man khafa qiyama rabbi duk wanda ya ji tsoron tsayuwar ubangijinsa jannata ne to yana da gonakin aljanna guda biyu sai sun ka ce wannan tsayuwar ana fassara ta hukoki biyu wanda ya ji tsoron ayyuwa sai gaban ubangiji kenan akwai yau mai kumun nasu da raddil alami na ko madalla ranar da mutane za su tsayu gaban ubangiji ya musu hisabi to duk wanda san da yana duniya ya ji tsoron wannan tsayuwa da zai yi gaban ubangiji me ya nuna jin tsoro yace ya yake yace wa amma man khafa maqama rabbih wa ta anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'awa duk wanda ya ji tsoron tsayuwa sai gaban ubangiji ne kaga tsayuwa akwai ranar da mutane za su tsaye gaban ubangiji ayi musu me ayi musu hisabi to duk wanda ya ji tsoron tsayuwar nan da zai gaban ubangiji wani hannarsa ya hana rayuwa sai annal hawa daga biyar tsorai to fa innal jannata lalle aljanna hiya al-ma'a ita ce makoma gare shi muna tare sai sun ka to fangare na farko wanda duk ya ji tsoron tsayuwar da zai gaban ubangiji to wale man kama makama rabbi jannata yana gonakin aljanna guda biyu wasu kuma sun a a'a makama rabbi ai rabbi rabbihi wanda ya ji tsoron ayi wanda ubangiji ne yake yi Allah tabaraka wa ta'ala shine qa'imun ala kulli nafsin muna tare kamar yadda yace cikin suratul ra'd yace afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat afa man huwa بما كسبت بيانا سيتي أكون من هو قائم yanzu wanda yake mai tsayuwa ala kulli nafsi akan kowace rai wane ne a tsaye ga kula da kowace rai Allah kaga ashe Allah yana tsaye ga kula da kowace rai muna tare bai ma kasa dangane da abin da aikata shin wanda a tsaye yana kula da rayukan bayi na yana zama daidai da wanda ba haka nan ba kaga ba zama dai don haka Allah qa'imun ne ala kulli nafsin shi yasa a cikin suratul baqara ayatul kursiyu sai ce Allahu la ilaha illa huwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum yace Allahu Allah la ilaha illa huwa wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi al-hayy wanda yake shine rayayye al-qayyum kuma wanda a tsaye ga kula da bayi dai muna tare kaga ashe kenan Allah tsaye ke ga kula da bayani, ne to duk ana fassarawa maqamar rabbi sai yace jannata ne gonakin aljanna guda biyu wani man khafa ya tabbatar ma duk wanda ya tsoron maqamar rabbi tsayuwa gaban ubangiji ne ko kuma jannata ne gonakin aljanna guda biyu wani man khafa ya tabbatar ma duk wanda ya ji tsoron maqamar rabbi tsayuwar da ubangiji ne yake yi yana kula da shi kaga duk wanda ke ba Allah ba ko mutum ke kula da kai ya kamata ka ka ji kunya ta yi ko bai kamata ka saba mishi ba to balle Allah duk abin da mu ha gani gare mu da rayuwa da da lafiya da arziki da menene duka wai muna Allah tabaraka wa ta'ala hadari nawa ya taso ma Allah ya kare ka daga gare shi ga mun dan adam ke wai zagaye take da hadura akwai hadarin da ya wuce wutar lantarki tun daga ta nan cikin dare zai ta yi bus din gida ya kama da wuta ya kone amma kuma kaga Allah ya kiyaye mu muna tare kaga Allah na tsaye da kula da mu to shi ne ce gidajen aljanna guda biyu sun tabbatar ma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji nai ya hana rayuwa ta ga 'yan abin da take so ko ko duk wanda ya ji tsoron tsayuwar da ubangiji ke yi ga kula da shi to ya tsaya ya bauta ma Allah ya tsare tauhidi ya bi Allah ya bi sun ci zaba ma Allah to gidajen aljanna guda biyu sun tabbata gare shi sai an kace gidajen aljanna guda biyu waɗanne irin gidajen aljanna ashe kaga yanzu mun samu gidajen aljanna guda biyu ko wa Allah ya wata da dinsu duk wanda ya ji tsoron tsayuwa ce gaban ubangiji ko ko duk wanda ya ji tsoron tsayuwa da ubangiji ke yi da kula da shi to waɗannan gidajen aljanna guda biyu sun tabbata gare shi sai wasu malaman tafsiri sun kace gidajen aljanna guda biyu kamar irin abin da ke faruwa nan duniya ba ganin babban ke ko hamshakin mai ko ko hamshakin mai mulki in ya zo gida sai a raba biyu ga bangare ne ga bangaren iyali to shi ne ‘yan an ba ɗan aljanna gida biyu gida guda na shi gida guda na iyalinsa haka sun ka fassara matansa da sauran barorinsa su wanda gida guda haka dai sun kai ta fassara Allah dai ya tabbatar da akwai gidaje biyu na aljanna da ya yi tanadi ga duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa ko sai Allah ya ce fa bi ayya ala ya rabbi kuma da wanne da cikin ni'imomin Ubangijinku ku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa ƙarya ce babu aljanna kuna ganin ƙarya ce ba Allah bai tani da aljanna ga wanda ya ji tsoron tsayuwa ta gaban ubangiji ba ko ku wanda ya ji kunya tsayuwar da ubangiji ke da kula da shi ƙarya ce wannan ko mai kuke ƙarya ne ne ne abin ƙaritawa ciki kaga babu ƙarya ko to sai yace zawata asnan zawata asnan na'am fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban gidajen aljanna biyu da Allah ya ce sun tabbata ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa ta gaban ubangiji ko ya ji tsoron tsayuwar da ubangiji ke yana kula da shi su waɗannan gidajen aljanna zawata afnan ma'abuta rassa ne rassa reshe jam'in reshe ma'ana gidajen aljanna cike yake da itace itacen kuma masu yawan rassa to sai an ka ce to maimakon Allah ya ce su gidajen aljanna cike suke da itace sai ya amfani da rasa saboda ni saboda reshen icce ya fi komi amfani ga icce don me saboda ita ana amfani da shi wuri biyu na farko ko dai a yi amfani da inuwarsa ko ko a yi amfani da 'ya'yan da icin ke basuwa ba shi ba ne to duk biyun ga idan aka samun su gare shi gare shi ita nan ne sansabi ke fitowa waɗanda sansabi suna sai inuwa muna tare kaga gare shi suke haka 'ya'ya duk icin da ke 'ya'ya gani 'ya'yan ke fitowa gare shi to shi yasa Allah ya amfani da re sai ya ce zawata abnanin su aljannonin guda biyu ma'abuta da san itace ne ma'ana kamar Allah na nuna eh, eh, gidajen aljannat an shuka itace ciki kuma itacen sun yi liyaliya sun yi rasa sun yi inuwa sannan ga 'ya'ya fabi ayya ya irabbi kuma su kaddaban da wanne da cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa ƙarya ce babu a gidajen aljanna biyu ko ko ƙarya ce babu itace masu yawan rasa cikin su sai ya ce fi ma aina ni ta fi ma aina ni ta jiriya na'am fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban sai Allah ya ma cikin su su waɗannan gidajen aljanna guda biyu da Allah ya tare dan masu tsoro ne ko Allah ka ba mu cikin gidajen aljanna biyu a yana ne akwai wasu irin mare ne guda biyu ta jiriya ne masu guda cikin gidajen akwai mare ne guda biyu cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu labarin akwai mare ne a baya ba biyu bane yace cikin aljanna akwai marmaro na ruwa wanda ba canza cikin aljanna akwai marmaro na madara wanda ita ba canzawa cikin aljanna akwai marmaro na zuma zuma tatatta ba zawo kudan zuma ba sannan cikin aljanna kuma akwai marmaro na giya kaga marmaro sai na hudu to sai nan Allah ya ce fiye ma cikin aljannonin nan guda biyu a yana ne akwai wasu marimarin ne ta jiriya ne masu gudana sai malamman ta sun ce a ce ya nuna waɗannan marimarin ne guda biyu ba waɗancan hudu da Allah ya ambata cikin surutu Muhammad ne wasu ne na daban muna tare to waɗanne marimarin ne na guda biyu Allah ya sa cikin waɗannan aljannonin guda biyu masu gudana sai sun ce marmaro na farko marmaro na salsabe. sannan marmaro na biyu marmaro na ne duk Allah ya bada labarin su suratul suratul insan ne suratul insa to su ne maremarin ne yace fihi ma aina ne cikin aljannonin guda biyu da Allah ya mana tanadi insha Allah ta'ala Allah ka cishe mu akwai maremarin ne guda biyu ta juriyan masu gudana fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzaba da wanne da cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da aljannu tukadzaba kuke ƙaryata ƙarya ne ba maremarin ne akwai Allah ka ba mu wanda yace babu to gare shi abba mu kan maza akwai abinda addu'a mu Allah ka cishe mu fihi ma min kulli fakihatin fihi ma min kulli fakihatin zawjan na'am fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban baraka ta'ala yace fihi ma cikin su su wadanne aljannonin guda biyu da Allah ya tara ga mu'minai ga man kafa maqama rabbihi cikin aljannonin guda biyu min kullu fakihatin akwai da kowane irin nau'in kayan marmari duk kayan marmarin da ka sani ƴaƴan itacen da ka sani akwai zaujan nau'i biyu menene nau'i biyu sun kace da danye da busasshe kowane iri akwai wani kuma sun ce a zauja nau'i biyu da waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba muna tare duk abin da aka ce ba kayan marmari irin su mangoro irin su gwaba irin su kashu irin su abarba irin su ayaba irin su lemu da ni kuma irin su apple ehe wa ma ila zalika ba su ne faki hada ki kayan marmari to duk abin da ka sani fiye ma cikin gonakin aljanna biyu cikin aljannonin can guda biyu min kulle ta akwai daga kowane irin kayan marmari zaujani nau'i biyu an ka ce da ɗanye da busasshe ko kuma da wanda ka sani da wanda baka sani ba sannan malamai sun ka ce duk wani abin da ka sani ƴaƴan itace da mai daɗi da mai tsaci nan duniya akwai irin cikin aljanna har da guna wannan kun san guna guna tana da daɗi a ɗaci bugu ɗaci gare ta ko to har guna akwai aljanna sai dai babu ƴaƴan itacen aljanna guda da ɗaci duk zaki gare su guna aljanna zaki gare ta Allah ka kai mu sha to shine yake fi imanin kullu fakiyatin zuwa fa ayi ala kuma ba to da wanne da cikin ubangijin ku, kuke kareta ya ku mutane da aljannu ƙarya ce babu kayan marmari cikin aljanna akwai ya Allah addu'ar mu Allah ka cishe mu Allah ka sa muna da rabo cikin ayan ita na nan to yana ga sai mu tsaya nan ko kaga in mun kwana nan mun kwana cikin aljanna amma in mun tsaya can mun kwana wuta mu yi alfa'al hasan kyakkyawar fata muna ka Allah don rahama ka tsare mu daga wuta ka ba mu aljanna wannan rubuduwa da ka tsara da cikin aljanna Allah ka haramta mana samun Allah ka ba mu aljanna ba don halin mu ba to wannan har ƙarshen sura insha Allah ta'ala magana nemomin da Allah ya damu mu ne da cikin gidan aljanna Allah ka ba mu abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi ya fi mini ga ya shafe cikin zukatan ku to kun gani ga azumi yayo kusa eh kan mu rana wacewa ai ko shi dai ranar tafsiri da kuma ga mu da saurara to za mu yi kokari in Allah ya sa an kai rana to sai a gamin rage in abin da ya rage sai a samu wata rana ko ba ranar karatu ba sai a zuwa isuwa amma insha Allah ta'ala in dai muna da rai kafin azumi sai mun kai karshen surar da sai mu kwana nan in mu kwana in Allah ya ba mu arora ya bayan sallah sai mu tafi suratul waqi'a to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika